A ranar 23 ga watan Janairun da ya gabata ne hukumomi suka kama shugaban Emsa Sande Abdullahi Saidu jim kaɗan bayan kammala zaman shari'ar da ke tsakanin ƙungiyarsa da gwamnatin Nijar a bisa zargin jami'an tsaro da karkashe fararen hula a mahakar zinaren tamu. alkali mai tuhuma shaibu musa da ke bayani sa'o'i kaɗan bayan garkame ɗan fafutukar a gidan kason kwalo ya sanar cewa sun samu wasu bayanai da ke nunin an cinna wuta wasu runhuna da gangan a wannan mahaƙa, da nufin goga wa dakarun tsaro kashin kashi to sai dai a taron manema labaran da suka kira kungiyoyin fararen hula na gamayyar kadar da concertation et d'action sun ce babu ƙanshin gaskiya a wannan zargi saboda haka suka buƙaci a sallame shi ya koma kan aikinsa na kare hakkin jama'a shugaban kungiyar alternative espace citoyen musa cangari na magana da yawon gamayyar kadar da concertation et d'action citoyen da shi mala abdullahi bai ma tahi ba inda runhunan suka toye shi zuwan ma da ya a can tamu ya samu ganawa ne da mutane a inda suke zamne a mazamninsu ba inda suke aikin ba an kama malam abdullahi ne don saboda ba a son aikin da yake yi kenan ba a son aikin da mu duka kungiyoyi muke yi na saboda duka mu wannan abin ya shahe mu kuma mun ji ciwon abin da ya faru mun san da cewa a aikata aikin da bai dace ba a wannan wuri kuma ya kamata a yi nazari a dauki matakai bisa kan abin da ya faru a huddo ma wanda aka toye hakkin su a hudda musu haƙƙi akan wannan ya tahi bai tahi ba don saboda yayi wani ta'addanci a can ko ya bata ma wani suna to akan wannan aka zo aka kama shi To amma shugaban kungiyar Mojan ta 'yan rajin kare demokradiyya Siraji Isa ya gargaɗi ta kororinsa 'yan fafutuka su nisantar da kansu da aikata abubuwan da ke kama da karan tsaye wa tsarin demokradiyya. Mu 'yan kare haƙƙin bil'adama ne. Kenan idan mu da kanmu muna shiga muna wa shari'a katsalandan mu ce dole ala tilas a saki wane to abun zai iya zama wani babban haɗari ga demokradiyya. yau a kurkuku akwai mutane da yawa dubannan mutane waɗanda aka kama yau idan aka ce kowa ya hito ya ce a saki ɗan uwan shi har ɗan uwan yana da laihi ko bai da laihi to kaga za a shiga cikin wani yanayi wanda hakika kundin tsarin mulki bai tanadar da shi ba mutane su bari shari'a ta yi aikin tuhumar shi ne ake a bari idan aka yi shari'a mu abin da muke kira shine a mishi shari'a tsakani da Allah. A ƙarshen watan Oktoban da ya gabata ne jami'an tsaro suka yi lugudan wuta a mahakar zinaren tamu da ke jihar Talaberi lokacin da suka hango 'yan ta'adda na ƙoƙarin ɓoye makaman da suka sace bayan kisan wasu 'yan sanda uku. lamarin da ya sa gamayyar emsu Sande ta maka gwamnatin nijar a kotu a bisa ta da ba da umarnin kisan gilla akan fararen hula sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar